أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد تو ثلاثة صفر هجرانا safar hijira na dubu da daidai da uku ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na talatin da bakwai a cikin talatin da takwas na talatin da takwas a cikin ishiriniya a kan yabon anai muhammad sallallahu alaihi wasallam karatun da gabata an yi magana ne a kan cewa raunana waɗanda suke marayu da kuma rauna na waɗanda suke gwabare gaba ɗai sun tabbata wurin annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bayan haka, inda za mu tashi shi ne, fa'asmi bihi min mustabifin wa mubi'imi. ومن مرشد هاد طبيب معلم أذا يبا يداه الضر عن كل مسلم دناهم تولت كشفه كشفه كف منعم لها أنف أن تؤكب البسد في الكب بالكب أمان إذا ما الخوف زاد عن الكرى عزيز وأنف الكفر يرجم في البرى جواد وجاد المحلي يمسك بالثرى ضهوك وأيد الخيل تأخر في البرى فذول وفجر المذن يبخل بالومد كفيل بإرقام الأنوف من العدا زئيم بسوك الناس هديا إلى الهدى رؤوف بهم حالا شفيئهم شفيئهم أجدا ضمير بإنقاذ العباد من وردى ولا سيما في موقف الوزن والعرب فأسمه به yawami shi alheri ma'ana ba abinda da yake annabi sallallahu alaihi alheri min mustadifin duk wani mutum da ake zuwa wurinsa a yi sabka ta baƙi. duk duniya inda shike ba kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muɗi'imi kuma duk wani wuri da ake zuwa a bayar da abinci to babu kamar bayar su abinci na annabi Muhammad sallallahu alaihi don shi gaba ɗaya ma ya baka abincin aljanna domin ya baka satifiket na shiga aljanna wa min murshidin kuma ba wanda ya shi shiryarsuwa wani mai shiryarsuwa hadin shiryayye da bibin masani ga matsaloli mu'allimi kuma masani ƙwararren likita masanin zuciya mai magance ta to babu irin anai muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya yi abin da ya shafi magance matsaloli na zuciya to bai kai annai muhammad sallallahu sallama ba saboda shi waɗanda ya tsarkake su ne sahaba da umarnin Allah Allah ce wai zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima bayan haka ya dahu hannuwa ne biyu shi annabi sallallahu sallama a zahat sun nisantar da abdurra tsanani an kulle musulmi ga kowane musulmi ma'ana ba wata matsala ga kowane musulmi idan ya huskanci anai muhammad sallallahu alaihi wasallam domin anai muhammad sallallahu alaihi kamar yadda aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ambata cewa ban taba ganin anai sallallahu alaihi ya ramuwa ga zaluncin da aka yi masa ba daɗai in ba alfarma Allah a ta, ba wannan kan zai haddi sannan bai taɓa bugun wani da hannunsa ba sai wurin yaƙi akan ɗaukar ma Allah bai taɓa bugun hadiminsa ba ko kuma matarsa sallallahu alaihi wasallam wannan anas radiyallahu anhu ma ya faɗi irin wannan magana cewa na hidima tsawon shekaru goma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba ce min missa kai kaza ba ko missa ba ka aikata kaza ba kamar da ta cin ashifa da wasu littattafai to shi ne ce a zahar ya dahu durra an kulli musulmi banahu rama ma'ana matsala ta musulmi rashin lahiya ta musulmi kafu mun imitahi mai yawan ni'imtawa mai yawan ni'ima tawallat ta jibinci kashfahu kuren yi wannan rama domin annabi sallallahu salama yana ni'ima kuma da nassi na alqur'ani Allah yana cewa cikin al-ahzab wa ittaqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kaga an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi wannan nassi ne na alqur'ani laha anafun ita hannun tahinta annabi sallallahu sallama tana da ƙyamar an taƙibal basɗa ta bayan da baiwa bilkabdi ta kawo damƙewa ma'ana ya baka abu kuma dabba ya ce ba zai baka ba a'a kullum cikin basuwa ka tafi an jima dawo zai sake baka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani mai bone yana cewa walau lam yakun fi kasfihi gairu ruhihi lajada biha فليتق الله سائله كوى البحر من أي النواهي قصدته فلجته المعروف والجود ساهل yace daga cikin tahi ne ba komi sai rayuwa ta ma'ana ka isko ba kuɗi a ce rayuwa ta agga tahi ne kawai ce wallahi da ya ba ha kyautarta sai dai abin da ya rage shi mai roƙo ne ji tsoron Allah kai zan ka ga yana da bukata da abu ka ce ya baka to sai dai ka ji tsoron Allah ya ce shi gulbi ne kowane bangare ka zo mai kan nuhe shi to za ka samu duk inda ka hito mai ganga ta alheri ne sannan kuma zurhi ne kenan sannan ganga ta kyauta ce shi gulbi ciki alheri kuma waje ya hurzo irin zumurruzi da dai sauran abubuwan da ake samu a cikin gulbi na tare da shi ya samu na ma waje ya samu sallallahu alaihi wasallam kamar wani sahabi ya roƙe shi wata alkyabba ma'aiki na son alkyabban nan sai sahabin ya ce ba shi har habbai na uwa ne sun yi mamaki suka ce ka san in an ka roƙe shi ba zai hana ba me yasa baka ba mai abite ba ce wallahi ba don in raba shi da ita ba don ta zalli wani da aka ko ta zalle ne ga sahabin nan Allah ka yarda da shi ka kara masa daraja iya arziki kenan amanun shi annabi sallallahu alaihi wasallama shina da kwanciyar hankali idan khawfu lokacin da tsoro tsananin tsoro za da har ya kore an kara da gaba ɗaya ba a kwana azizun mabuwaye ne azizun alaihi ma'anitu wa an kufri sa'ad da hanci na kahirci turgamu an ka turmuza wannan hanci na kahirci bilbura da zobba na raƙumma ma'ana dai lokacin da yaƙi ya kai yaƙi ɗaya aka nuna jawadun annabi sallallahu alaihi mai yawan alheri ne wajadul mahali am alhali tsananin hori yulsiku ya laƙu bisara ga sassa ƙasa lokacin da ake cin ƙasa mai damshi saboda bala'i na yunwa to lokacin ma ma'aiki kyauta ta yake karuwa ma'ana dai duk lokacin da aka ɗan mahababu abu lokacin ma'aiki addishi. da hukun mai yawan dariya ne mai yawan murmushi wa aidil khaili alhali lokacin hannu wanda ba kai ma'ana ƙawahunsu na gaba ta afuru sun ka turmuza filbara ga turda zulun mai yawan wacin baiwa ne wa sagrul muzni alhali lokacin da wushirya ta giragizai ya yayi ruwa shi wushirya bil da walƙiyama. walƙawa ma ya ke walƙawa ko ya cicita bale mai yawa bale a yi ruwa ma'ana lokacin da dai akwai kwari akwai matsalar ruwa to lokacin ma yake yawan kyauta lokacin da kowa ke ɓoye nashi kafilu wanda an kalamun ce mane bi irgamil Onufi da turmuza hanto ta minal ida na makiya ya ba su takaici ya kashe su ya kashe musu manya za'im wanda an kalamun kalamunce mane bi sauƙin nasi da gargada mutane ilal huda zuwa ga shari'a hadayan alhali na mai shi su ra'ufun mai tsananin tausayi na bihim ga mutane halan a nan duniya bil na ra'ufun rahim shafi'un mu mai ceton su ne gadan idan aka zo gobe lahira domin wanda an ce mane ne bi in qadir ibade da tsamo bayi minar rada daga halaka wala siyama ballantana fi mawqifil wazni a wurin ma'auni na ayyuka wal ardi da lokacin gittawa hisabi a lokacin da mutane sun hi bukata kwarai munan gorace-gorace waɗanda arju ina da mahad wusulaha da ilmunan gorace-gorace inafsi sun tabbata ga wagga rayuwata ma'ana rayuwata tana da guri kwarai arju ina hawa ta wusulaha sado ita rayuwa ilaiha zuwa ga gorace-gorace bara'atu na kankan da kai rabbi ga Allah mutalicci na an yi kaddara ya ta min su'ulaha abinda take nema ta su ulaka, ya Musa a nan duniya wa illa ya sha idan Allah bai so husulaha saduwa ita rayuwa ta da gurace-gurace fida da duniya anan gidan duniya dura'atu na kankan da kan da muke yi wancan da ya ce dura'atu lirabbi to kankan da kanmu fil hashri a cikin taron alkiyama Narjo muna da maha ha a karbi wannan bara'a din wannan kankan da kai din a cikin taron alkiyama ba don halin mu ba bi ta Allah don darajar man yurda wanda an ka yadda da shi hunaka can wala so ka rabu ka fatar da wa man yurdi da wanda ya yadda shi shi Allah Allah don darajar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah don zatin ka muna ɗan mahau wannan ƙanƙan da kai wanda muke yi akan samun buƙatocinmu mu same shi a ranar alkiyama Allah ka sa baki ɗaya da mu baki ɗaya can man yurda kan mamnunil majhul ma'ana wanda aka yarda da shi wa man yurdi kan fa'ili ma'ana wanda ya yarda waccan maf'uli wanga kuma fa'ili fu'adi zuciya ta tsara ya zamo musawwiban yana wanda ya sabka ma'ar rukubani tare da ayari wata nusa fu'adi zuciya ta tsara maimakon suwara da sadi tsara ya tafi musawwiban alhali shi zuciya ya sabka ma'ar rukubani tare da ayari gani nan amma zuciya ta na can to tare da ayari zuwa ina li kabri nabiyin zuwa ga kabari alaihi sallallahu sallama wanda a faral haƙa ya zaɓi gaskiya mazhaban ita ce hanyarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam walan ma'atala lokacin da ya ɗaukaka zatan ga zatinsa wa mansiban da matsayinsa babba fiddini a ga addini dorabna ilaihi isa dorabna muntahi da al'isa kwarkwaron raƙumma ko tafiyan mata kwarkwaron raƙumma ce wa'anda masu tsada ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa magriba gabas da yamma mun tafi amma wafin nasi maqbudul inani anin nuhubi anin nahadi daga cikin mutane akwai waɗanda aka damƙe ma al'inani kalfazuru shine ragoma a damƙe musu lizamin su anin nahadi daga su zabura su tashi zuwa ga abin da suka nuha to muna daga cikinsu in ji alfazazi domin jaradan uhu hawaye ne sun gudana mil aljufu ne cike da kurhin idanu tadaffukan alhali suna tunkuɗar juna can mai ma'in dafikin to tadaffuki dai wani bayan wani to libabin saboda ƙofa gada wanda ya zan shi ƙofar magazahu uh, mugulakan kullalla fi wajhi magazahu ga fuskan manuhatai shi kohar ma'ana dai rashin samun abinda mutum ya nufa bayan haka sai ce faya lama shuƙin ya mutane ku mamaki ga mai begensu lamul istigasa kamar tun shi abdullahi cikin tazinu yana cewa faya lal muslimi na ke khali Muhammadu Sambo zu ilmin wahali. To ya ku mutane ku taho ku taimaka ma mai begensu, ma'ana ku taho ku taimaka mai akan begen son da shike yi a yi tare. Ko kuma fa ya ƙomi ya ku mutane ku yi mamaki lama shuƙin ga mai bege wanda shi mai begen nan laya namu bai kwana. taharrukan domin ƙwanƙona zuciyarsa dora mu hashahu hasuwa ɗayan cikinsa staɗiro yana hirata mun kana sharu mustaɗira, mustaɗira ɗin nan staɗiro yana hirata ta shawukan don beginsu, ko ko ta shawuka alhali yana mai begensu ko dai zama ƙulun lahu ko hali fa yabrimu wal aqdaru tadabu fi naqbi fa yabramu yana kulla abu am amramu amran fa inna mubrimun wal aqdaru al hali qaddarorin Allah da hukuntowarsa ta da abu suke da wama fi naqbi ga walwale abin da ya kulla ma'ana sai ya so tafiya din sai haka din bata faru ba can fi naqbi kamar wala takunu kallati naqabat gazlaha min ba'di quwwatin an kafa naqabat din nan fi naqbi don da yawa kowa da irin manufarsa da abin da yake girmama wani zai damu don kucewa duniya wani kuma domin matsala da 'yan uwa ne suka shiga wani kuma zai damu domin ilimi ya tafiyarsa wani kuma zai damu bisa ga matsala ta rashin karɓar da ake wa wasu masu wa'azi shi wani kuma zai damu akan rashin biyayyar da ake wa Allah subhanahu wani kuma zai damu akan abin da ya shahi wani abu da ya rasa ta rashin taimakawa ‘yan uwansa ko kuma abin da ya shahi iyalinsa da dai sauransu to kowa da abin da ke damuwarsa amma ni alfazazi abin da ya damuwa damuwata shine rashin zuwa da rashin ziyarta wurin da rashin bistin ɗin shugaban talikai a nai Muhammad sallallahu alaihi shi ne ce daramu hashahu yastadiru tashawuqan fayabramu wal ta abufin na naqabi to anan su bayan Allah idan suka yi abu suka nuhi abu su samu ba to sai sun su jingina shiga cewa lehinsu ne shine ce ai man duk wanda kasratuhu bihi yawan zunubinsa innahu kana huban kabira a can harkun nisa'i saddatu ta kange shi to kazalika haka yake kasancewa sai a damƙe mai raba ma daga zabura ina cikinsu habisu kuma wanda shi na shina kaman me ga haɗa kurakurai ne ɗari da zunubi yana korarren zunubai ne ma'ana zunubai ne suka sa a kore shi amma ashara ya ku jama'a man kewa zai kuka lifak da habibihi domin rashin masoyinsa ma'ana wa zai kuka domin cewa masoyinsa ya kuce masa to in dai haka ne to ni ina kuka ne saboda rashin ziyartar masoyina annabi sallallahu alaihi wasallam ba'u kumul auzara a kayar da duk zunubai gare ku kamar amri ne amma yana nufin labari ma'ana a kayar da zunubai gare ku in luttumu bihi idan kun kalabe ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadu Allah tawwabar rahima ku ubu ku dawo bi ijzalil masubati da gwaggwaba mana gwaggwaban lada wal da kuma rance mujawiruhu mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi jannatin yana cikin aljanna shi kan ayi jannatin kowace irin aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma baina baiti wa minbari a wani wata riwaya ma baina baiti Aisha wa minbari rawdatun min riyadil janna kaga su Abubakar radiyallahu anhu ma shi sai Umar radiyallahu anhu suna cikin aljanna kenan tun nan duniya mujawiruhu mai makwabtaka da annabi sallallahu sallama, shi kan ta ya take fi jannati yana cikin aljanna ayi jannatin kowace irin aljanna duba aljanna ta tabbata da abdin gabawan da shike zarahu ya ziyarce shi duna mihinatin amma da sharaɗin bai wani aiki na wata bidi'a ko wani mugun aiki irin tu'addilu wanda zai wahintar da fardan farilla wanda zai sa ya farilla au tukhillu bi sunnati ko kuma mugun aikin sai sa har ya lalata sunna ma'ana bai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aljanna ta tabbata gare shi don kai ya zan mutum na musanya wani abu daga ciki kila yana suka sahaba ko yana ƙiya da abubakar sai ka ga zo kuma ziyara annabi sallallahu alaihi na aikin banza na shi ke yi wallahi da ji awa abokan kwancin annabi sallallahu alaihi su ne abubakar da umaru allah ka yadda da su nala sun samu kulla amnin kowane irin aminci wa minnatin da kowace babbar baiwa don me bi qurbil ula saboda kusanci na ɗaukake ɗaukake shine annabi sallallahu alaihi sallama, wal majji kuma suna kusa da girma wasu udadil mahadi suna kusa da sudadil mahadi as-sudadil mahadi shugabanci tsintsan shugabanci yana nuni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi suna tare da shi suna kusa da shi iyaka arziki asif na damu dama kalima ta al'asaf idan wanda yana da ikon ya yi abu ya yi ta sai a ce mata fushi falama a safunan ta kamna amma wanda abin ya ci tura ya yi ya yi abin bai samu ba sai a ce mata baƙin ciki kamar wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyabbat aynahu min al-huzni fa huwa kazim to shi nan tun da bayar da zai sai a ce asiftu maimakon na yi hushi asiftu na yi baƙin ciki le haufin saboda tsoro zuɗɗuru kadda kalbi wahaibatan da kuma tsoro kadda kalbi wanda ya cage zuciyata shi haufin tsoro kawai shi ko haiba tsoro da su son annabi sallallahu sallama shi ya cage zuciyata wanda ɗulu gaibatin tsawon hokuwa rashin zuwa kuma shi ya tono fa na na shi ya tono su biyu din nan ya tono min su an ɗaibatin saboda rashin zuwa madina mana ɗulu gaibatin tsawon hako an ɗaibatin daga rashin zuwa madina a kuma shi ya tono biyu ɗin nan shi ne haufun da haiba ɗin nan sai ce ma yi za yi rajji ba'adu sahibu shaibatin sahibu shaibatin mai hurhura iri na wa ma za raji wai mi ya ma yake fata ba'adu bayan ya rige ya hurhura mutuwa dai ke jira'i da ni to na yi rama na yi rashin lafiya bi fautil haddi saboda kucewa kaso na babba min ɗebe tun ban ji ƙamshin madina ba fa asbahatu sai nuwa ya gari Maƙafan kafan ina tsauri guda la aji'u ni dai ban taho ba wala ambi kuma ban tahi ba ma'ana ban tahi can ba kuma ban dawo ba ni shi ka nuhi ma'ana dai zuciyata na can bata taho nan ba jikina na nan wala an ban tahi ba kamar da shi Abdullahi ce cikin tazini wargati ce fala asiru wala Ya ce fala asiru ni dai ban tahi ba ga jikina shi ko wala ya ji zuciyata bai so ba bai dawo ma'ana zuciyata na can a cikin tazina warqati to shi ne irin wanga ne fa asbatu waqfan la aji wala amdi to wani na ganin kamar ya yanke dan mahatun da ya ce tsohomi yaka jira mai hurhura in ba mutuwa ba sai ce wala ya asa ba yanke dan mahaka sani inna dahar haƙiƙa zamani ai an san atin wa zahibu yana kai komo ne ya tafi ya dawo haka abubuwan suke mutum nawa bai zo hajji ba sai can yau da gobe da gobe sai ɗaya kaga ɗaya ya zo wani ma ba zuwa guda zai yi ba wani sai ya tsuhu ma ko ta tsuhu sai ka gabata ta zuwa sai gashi ta zo da yawa an kaga haka so tari waƙar ta amalu da yawa gorace-gorace sukan gazgantu wale asu yanke ɗan maha kan ka ɗebe ɗan maha Ga rahama Allah ka zuba makaryaci ne shi yanke ɗan maha ba daidai ba ne la ta asu min wa illa idan ba haka ba ne, maganar da ni ta cewa ba za a gazganta gorace-gorace ba yanke ɗan maha ƙarya ne to ai ku tsaya ku ji fakan min hadirin da yawa wanda yana can ga jiki can madina kusa ga kabarin anasun ga jiki ba amma wa huwa ga'ibu bai nan ga zuciya don haka yana can kusa ga kabarin yana garin madina amma ma'aiki bai ga zuciyarsa don haka bai nan ki ko kuma fakan min hadir kaga kenan su a manuwa ko ko fakan min hadir da yawa wanda shina nan wurin alaihi sallama ga zuciya ta yi wa hawa ga'ibu alhali kuma shina wake ga jiki ne. akasin waccan kenan ko kuma fakan min hadirin da yawa wanda ya kasance gashi ya samu kainai wurin annabi Muhammad sallallahu sallama gashi ya zo wurin masoyi ne wa hawa ga'ibu alhali inda an ka hito ya taɓa hukuwa bai zo ba gashi ya zo duk wannan hasara. ta hi zama fiyo ma'ana ta hi shiga domin shi alfaza zai yanzu na cewa yanke dan maha ba gaskiya ba ne ƙarya ne yanke dan maha don haka fakan min habirin da yawa wanda ya halarta ya zo can madina wa hawa ga hali inda an ka hito ya hoko bai samu zuwa ba amma yanzu ga ya can ya zo madina haka muna fatar duk mu zo can ko ta fassara mai nisa kwarai ko kuma fakan min habirin ta hudu kenan da yawa wanda shike ya halarta amma wa hawa ga'ibu alhali shina hoke ma'ana ya halarta cikin ikon Allah saboda zuciya te kullun yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga kamar gashi gashi amma kuma ga jiki ne bai taɓa halarta ba wurin to duk dai daga cikin fassarorin wannan wurin fassara guda hudu da na kasa na yi rauni anil kullin ladhi huwa wajibu da abin da shike wajibi na ne can ya ce kullum ladhi e, una bi hubbi tanaffuli damanun alaina madahu afdalil mursali can baituttukan da muka gabata a shekaran jiya to shi ne ya ce da uktu anil kulli ladhi huwa wajib abin da yake wajibi ne gare ni shi ne bege ne da so ne falau hato, sai ni nuni Talwai Habbarorati, irin nuni manuniya ta galura bilba'ad da sashe kawai yanzu sashe ne kawai ne hissuwa na yabon anai musallar sallama amma abubuwa na can tahi don haka wajibi ne in yabi annabi sallallahu alaihi sallama, amma wajibin na kasa sai dai yanzu sashe ne na dan yi nuni sauran na tahi tunda shi a ƙarshe na harfu duwadi Allah ya kai mu gobe za mu tashi harafi na gaba wanda shine harful ain assalamu alaikum